يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين تو يومنا سافير لتنم عشرين بير قوتن دايا وتا المحرم هجرر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو ديدا دريو ديدا أربعين دبيو wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin a ci gaba da karatun littafin alƙawul mufid ala kitabi tauhid ko fi sharhi kitabit tauhid na babban malami muhammad bin salih al-uthaymin fashin baki na asalin littafin babban malami muhammad bin abdul wahab na kitabu tauhid muna cikin babi na 63 babi da yake magana kan rantsuwa akan Allah kuma makon da ya gabata mun gama jin fashin baki da shi ma malam muhammad bin salih al-uthaymin yayi akan wannan babi zuwa ainihin ƙarshen matanin da shi malam muhammad bin abdulwahab allah ya ji kansa ya kawo yau za mu tashi fashin bakin shi malam muhammad bin salihu usaimin game da matsalolin da suka zo a wannan babi inda ya ce fihi masa'id littafi irin na gabana mujalladin na farko juzuyi na biyu shafi na ɗari biyar da uku sakin layi na hudu daga ƙasa inda nan ɗin ya ce fihi masa'id allah ya taimake mu ya samu dace malai fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan babi al'ula mas'ala ta farko a tahziru min taalli Allah tsawa da kashedi da yin rantsuwa akan Allah liqaulihi saboda fadar manzo Allah ko fadar ubangiji subhanahu wataala akan harshen manza Allah sallallahu da yace manzallabi ya yata'alla alayya Allah abfira li fulan waye nan yake yin rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta wa wani ba wa kaunuhu ahbata amalahu bidhalik da kuma kasancewar Allah ya bata aikin shi wancan mai rantsuwar a kansa saboda wannan magana da ya faɗa wannan hadisi yana cikin sahih muslim kitabul birri was silati wal adab hadisi mai lamba 2621 kamar yadda bayani ya gabata saboda haka mutane su kiyaye rantsuwa akan Allah gafara ta Allah ce ina gafara ga duk wanda ya nemi gafara tare kuma da girman kowanne irin zunubi ne mutum ya aikata muddin ya nemi gafara Allah Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa kawai wani abu da ya kamata mutane su sani shine aka ce gafara ma'anansa astatir wato a rufe asirin mutum to ita wannan gafara din da Allah zai iri biyu ce idan ya gafarta wa mutum to lallai zai shiga wuta amma ina gafarta masa kuma shiga wuta to wannan abin nan haƙƙi ke na wanda yake mai yatsu ko mai harshen damo ko mai rassa akwai haƙƙin ubangiji a ɓangaren akwai kuma haƙƙin waɗansu mutane waɗansu halittu wanda mutum ya yi zalunci ya yi kaza ya kaza ya kaza to ɓangaren ubangiji in ya gafarta maka to hatman a ƙarshen al'amarin ka za ka shiga aljanna ko mutum ya shiga wuta zai shiga aljanna amma idan ubangiji kuma bai gafarta mutum ba kwata-kwata ɓangaren mutane kuma ba su gafarta masa ba ko ko da ɓangaren mutane sun gafarta masa in ubangiji bai gafarta masa ba bai shiga aljannar ubangiji to wannan shine abin da ya kamata mutane su gane to da haka duk girman laifi duk girman zunubi in dai wanda ya wannan zunubin ya buɗe baki sai Allah ka gafarta min Allah zai gafarta masa amma wannan kuma bai hana wani yana da haƙƙi a bi masa haƙƙinsa ba amma ku irin abin nan da waɗansu mutane suke yi na ganganci mutum ya ce ko haƙƙinsa ne kaɗai ya rage sai wani ya shiga wuta sai ya shiga wuta kan haƙƙinsa to a irin waɗannan ne Allah yake wannan magana da su wa yake saka wani a wuta Allah ne ko wani ne Allah ne Allah shi yake saka wanda ya ga dama a wuta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dan adam ya azabtar da wani abin halitta da wuta yace la yu'azibu bin nar illa rabbun nar ba wanda yake azabtarwa da wuta sai ubangijin wutar shine Allah subhanahu wataala to da haka kenan Allah kaɗai yake da ikon yi wa mutum azaba da wuta to da haka in ka ce kai ko haƙƙinka ne kaɗai sai ya kai na wuta to kamar kana cewa kai ne kake saka mutanen a wuta ke ba ubangiji ne yake saka su a wuta ba a'a falalar Allah da afuwarsa ta fi wannan tunanin da kake yi yanzu a nan duniya kuncin rayuwarka da kuncin zuciyarka da kuncin kirjinka shi yake sa kake jin cewa in haƙƙinka ne kaɗai ya rage masa a lahira ya shiga wuta sai ya shiga wuta amma in ka je ka ga yadda yalwar Allah take da falalar ubangiji da afuwarsa da abin da ya tattala ga masu yin yafiya ga masu yin afuwa ga masu yin gafara sai ka yi burin ina ma baka taɓa cewa kana bin wani wani haƙƙi da kake neman Allah sai lahira ya saka shi a wuta a kansa Don ka yi asarar abin da za ka samu na yalwar falalar daga nan duniya kuma babu zancen ka dawo sannan kuma ba lallai bukatar ka ta biya ba Allah subhanahu wata'ala zai iya amfani da power ta sa ikonsa shi ya gafarta wannan ya zo a hadisi akwai mutumin da yake cewa shi ba zai gafarta wa wani ba shi ba zai yafe masa ba Allah yake kyale shi ni na yafe masa ni na gafarta masa kyale shi ni na gafarta maka na yafe maka to kaga kwa da dan adam da wani abu duk da ya mallaka kai da kaya ne wanda akan ce duk mallakar wuya ne dan adam da komai nasa mallaka ce ta ubangiji subhanahu wataala bal ba dan Allah din ya so dan adam ya mallaka ba da ba ba abin da dan adam zai iya mallaka na ya ce yana da haƙƙi da haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi kamar haka suna zaune da sahabbai sai ke cewa wai mutum ya ringa cewa kuɗi na kuɗi na dukiya ta dukiya ta ita me ce dukiyarka ce dukiyarka a ciki abin da ake cewa dukiyar ce abin da ka ci ne da wanda ka yi sassara da wanda ka yi sadaka da ciki kaza kai kaza bayan wannan me dukiyarka ce kamar haka wata rana suna tare da sabo yake cewa da su ayyukum malu a ahabbu ilaihi min mali waye daga cikin ku yafi son dukiyar magajinsa fiye da dukiyarsa suka ce ma min na min ahadin illa wa maluhu ahabba ilaihi min mali warithihi babu wani ɗaya daga cikinmu face ya fi son dukiyarsa fiye da dukiyar magajinsa sai ce to maluka ma kaddamtu dukiyarka ita ce abin da ka gabatar aikin Allah da kai duba a dukiyar da Allah ya baka me kai wa Allah ka gina masa makarantu ka gina masa masallatai ka yi hanyoyi bayan Allah suna hutawa ka taimaki yan uwa ka taimaki makwabta ka taimaki masu rauni ka taimaki marayu ka taimaki mabukata waɗanda suke cikin halin ne yasu suke cikin kunci da damuwa shin iktahamta al'aqaba wannan rintsin mai wahalar ketawa shin ka keta shi ka yi amfani da dukiyarka wajen yaye wa bayan Allah damuwa da suke ciki annabi ya ce wannan abin shi kaɗai ne dukiyarka ya ce kuma duk abin da dukiyar magajinka ita ce duk abin da ka mutu ka bar masa duk abin da ka tara ka mutu ka bar shi su ba dukiyar ka ce ta magajinka ce sai Allah ya ga dama sannan wannan dukiyar da ka mutu ka bari amma tuna Allah ne ita bayar da ita ko a matuna kai ne ka tara ta gaba ɗaya kana mutuwa aka shiga fata ka dukiyar an manta ma kai ne ka tara da aka wata rana aliyu dan abu talib ya je makabarta sai wa mutane wa'azi bayan ya yi addu'ar da ake ta shiga makabarta sai kuma yake tambayar mutanen kaburbura mutanen da suke kwance a wurin Ya ce ku sani cewa dukiyoyin da kuka tara an riga an gaje su an manta ma ku ne kuka tara su gidajen da kuka gina wasu sun zaune gidajen sun manta ma ku ne kuka gina matayenku da kuka mutu kuka bari sun aure waɗansu mazaje suna can suna kwanciya da su ba ma sa tunanin kun taɓa aurensu kwata-kwata ya ce wannan shi ne labarin duniya da zan baku wannan shine labarin duniya da za mu baku ya ta kasance a bayanku shin ku kuna da wani labari da za ku ba mu ko da kuke na a cikin kaburbura ko da kuka zo barzahu gabanin mu sai suka yi shiru kuma da ma za su waɗanda suke tare da shi sai suke tambayarsa suka ce ya kake tunanin su ma ko ya kake tambayar su ka san ba za su yi maka magana ba sai ya ce ba ku fi jin abin da suka faɗa ba ku fi su jin abin da na faɗa ba kuma na san ba za su iya amsawa ba amma wallahi inda suna da ikon su amsa da abin da za su ce da ku inna khairar zadi taqwa mafificin guziri shine tsoron Allah ma'ana me kai na da'a ga Allah subhanahu wataala a nan duniya menene abin da ka gabatar wa kanka wa Allah yake muku talla ina jan hankalinku wa qaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum ku gabatar da kawunanku abin da kuka gabatar ga kawunanku wai kanka ka lura da shi me ka gabatar da shi me ka gabatar ka daina tunanin me ka tara a duniya me kai Allah yace nahnu narzuqukum wa iyyahum yace nahnu narzuquhum wa iyyakum ka daina tunanin me ka tara me ka bar wa iyali karka mutu su talauci karka mutu su rashi kar a'a me kai wa kanka me ka gabatar wa kanka ka tuna alkawarin Allah kullum in ka zama nagari kai a karan kanka ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare kai tsara bayanka ba za ka tozarta ba iyalanka ba za su tozarta ba ba za su shiga da me ba to wannan shine abin da ya kamata dan adam kullum ya ringa kallo to da haka a wajen irin waccan ɗabi'a sai ringa zamantowa mai afuwa ne mai yafiya ne shi mai kawaici ne mai gafara ne ina yafe mutane abin da suka yi masa kenan sai irayu lafiya kuma ya je lahira ya je itarar da lada tili tili Allah ka datar da mu الثانية مسألة تبيو كون ila ahadi na min shiraki na ale. babin ya yi magana akan cewa wuta ta fi kusa da ɗayan mu fiye da maɗaukanta kalminsa inda duk sanda ka daga kafarka sai kafarka ta taba madaukin takalminka igiyar takalminka ko saman takalminka ko kuma inda tsakanin ɗan yatsanka babba da sauransu yake shiga duk sanda ka daga kafarka za ka tafiya ko kana tsaye sai ainihin kafarka ta taba wannan abin nan din to wuta ta fi ka kusa ta wannan kafa abin igiyar takalminka kusa da kai a salisa ta uku annal jannata mislu zalik ita ma aljanna kamar haka take hatanil mas'alatani allatani zakarahuma waɗannan mas'aloli guda biyu da malan almuallif mai talifi ya ambace su to khazan min hubut amal almutalli wal maghfirati lil musrif ala nafsi za a gano su ne daga inda Allah ita ya ɓata aikin wancan da iran tsuwa kan Allah da kuma cewa Ubangiji ina gafarta mutumin da ya ɓarna ilaifi a karan kansa in ya tuba kaga wancan ku ga ɗan abin da ya aikinsa ya lalace shi kuma wannan ku ga shi bai ma sani ba haka kurum to da aka ake wa mutane kullum ka shaidi da tsawa kada ka shigar da wani aljanna kai ka je ka shiga wuta haka kuru sai ka zo ka zauna ka ɗauko fefan wancan ka saka ka ɗauko na wancan ka saka ka ɗauko na wancan ka saka a yi da wancan a yi da wancan a yi kaza a yi kaza duk mutum ya biya la'anta ayyukansa ga baki ɗaya to karka yi wannan kaga wannan mutumin yanzu ya yi rantsuwa ne kalma ce 'yar ƙanƙanuwa 'yar kaɗan wallahi allah ba zai gafarta wa wani ba a ah, kake min rantsuwa ba zan gafarta masa ba to na gafarta masa kai kuma na ɓata aikinka me ya zafi don ne mutum zai sa kansa a uku fita da kyar shi kuma wancan da aka ce ba za a gafarta ba bai ma san wancan din ina wannan rantsan Allah ba zai gafarta masa ba gashi shi an gafarta masa gashi ya shiga aljanna wancan ya shiga wuta wannan ya shiga aljanna Allah ka tsare ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه sannan malam nuni zuwa ga wani hadisi da imamul al ya fitar da shi da sanadi zuwa abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nali aljanna ta fi kusa zuwa ga ɗayan ku fiye da madaukan takalminsa wan naru mithlu zalik kasa wuta ma haka take imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin kuna iya tana cikin kitabun rikak hadisi mai lamba 6,488 hadisi yana cikin musnad na imam ahmad juzin farko shafi 387 da shafi 413 da shafi na 442 wa yuqsadu bihi ma taqribul jannati aw an-nar ana nufin kusanto da wutar zuwa ga ɗayan mu ko aljannar wa shiraf sayrun na'al alladhi yakunu bayna al-ibham wal asabi' abinda ake cewa shirak shine wannan tuntu na takalmi da yake tsakanin babban dan yatsa da sauran yan yatsu wanda yake raba su kaga duk sanda za a motsa kafa sai an taba wannan الرابعة مسألة هدوء فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة akwai shaida a nan a cikin faɗar manzo Allah su sallam da yace lalle mutum ikan furta kalma ila akhirih zuwa karshen magana din يشير المؤلف إلى حديث إمام محمد بن عبد الوهاب إنا نوني نزوى قوانا حديثي ده من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفا متن إكم فرت مغانا baya zaton ta kai inda ta kai amma ta zirbar da shi ta jefa shi cikin wuta tafiyar shekara saba'in wannan hadisi imam muhammad ya fitar da shi a cikin musnad juz'i na biyu shafi na 297 da shafi na 355 da imam tirmidhi a cikin as-sunan a cikin az-zuhud kitabu zuhud ba sunan ba a cikin az-zuhud babu da yayi magana kan fi man takallama bi kalima li yudhika biha an-nas juz'i na bakwai shafi na 76 wa qala hasan al-garib kuma yace wannan hadisin kyakkyawa ne bako ne kyakkyawa amma hadisi ne mai kyau kun ga yau mutane sun fada da yawa cikin wannan abin nan wannan babin da imamu da ya daura cewa fi man takallama bi kalimatin liyo bi hika bi hanna mutumin da ya magana don ya baiwa mutane dariya yasa akwai masu yin wannan ko sun ma mayar da shi abin nan ga sunan suna komedi yanzu a zuwa ya izgili da ayoyin Allah ya izgili da hadisan manzo Allah ya izgili da Qur'ani a izgili da musulunci a izgili da kaza ya izgili da kaza duk saboda wai a sa mutane nishadi saboda kasuwa ta zo da buɗi saboda ana so a samu abin duniya saboda kaza saboda kaza to ga irin matsalar da ake samu mutum yakan faɗi kalma baya tunanin ya faɗi wani abu babba amma ta jefa shi a wuta shekara saba'in Allah ka tsare mu ibn majah ma ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan a kitabul fitan babu dai magana akan kafful lisan fil fitna mutane su kame bakinsu lokacin fitina juzi na biyu shafi a hadisi mai lamba 313 amma shi da sanadi zuwa abin huraira Allah ya kara masa yadda au abada mimma bainal mashriq wal maghrib ko kuma ta jefa shi cikin wuta nisan da ya fi tsakanin mahudar rana da mafadarta wani hadisi na abi huraira wanda imam muslim ya ruwaito asalin hadisin yace innal abda la yatakallamu bil kalima ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب متن يكن فرت مغانا baya tunanin abin da yake cikinta baya tunanin cewa ya abin nan baya gano nauyin wannan abin da ya faɗa amma ta jefa shi a cikin wuta nisan da yake ya fi nisa tsakanin mahudar rana da mafaɗata. haka na imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin arriqaq babu hifzil lisan Babi dai magana akan kiyaye harshe juzi na hudu shafi na 186 shi imam muslim din ya fitar da shi a cikin zuhud babu at-takallum bi kalimatin yahwi biha an nar juzi na hudu shafi na 2000 a hadisi mai lamba 2290 saboda haka mutane mai kokari mu kiyaye harshen wa hadha fi al-hadr min mazallati lisan a wannan akwai tsawa gaburan fadawa cikin santsin harshe faqad yusabbibu al-halak hakan ikan sabauta wa mutum halaka wali haza qala nabi sallallahu alaihi wa da haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mai yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu aljanna wane ne ko kuma duk wanda ce min abin da ke tsakanin gashin baki ga ainihin gemanyansa guda biyu ma'ana gashin baki da gashin haɓarsa wato gemunsa da abin da yake tsakanin kafafunsa guda biyu ma'ana wanda ya kiyaye harshensa ya kiyaye farjinsa ya kiyaye harshensa wajen maganganun da zai yi ya kiyaye farjinsa bai dauke shi ya saka a wurin da bai dace ba za Allah ya ce to ni kuma na lamunce masa aljanna eh, kun ga mutane da yawa yau harshensu zai kai su wuta wasu mutane da yawa yau al'aurarsu za ta kai su wuta saboda mutane sun kasa kare harshe za a yi ƙarya za a yi cuta za a yi zalunci za a yi ha'inci za a yi ƙage za a yi ƙazafi duk wani abu mummuna da ake yi da harshe an mayar da shi kamar kwalliya kamar ado majalisu wuraren zama daban-daban iri-iri za ka je idan ka je ka ji abin da ake kare bai ci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya lamunce masa sa ya lamunce masa al'aurarsa shi kuma ya lamunce masa aljanna wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi kuna ya tana mun wuce sa wurare daban-daban kamar a juzi na hudu shafi na 186 hadisin sahal dan sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda wa qala li mu'adh kuma yace da mu'adh dan jabal kuffa alayka hadha ka kame wannan yani lisana yana nufin harshen sa قلت يا رسول الله معاذ بن جبل يتي نتي يا من ذا الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به za a kama mu da abin da muke furtawa maganar da muke ma za a kama mu da laifinta qala sakilatka ummuka ya mu'az yace mu'az mahaifiyarka ta yi wabinka kai baka san illar harshe ba ma'ana wanda bai san illar harshe ba daidai ike da wanda bai zo duniya ba kamar zuwansa duniya bai amfane shi ba ina ma wabinka aka ina ma ba a haife ka ba saboda harshe sai kai ka kana cewa da ka san ubangiji me yasa ma ka halice ni kwata-kwata ذاك غشنا صورة الحاقة التي جيروا آيوين دون ذاك تغشي أو تذيب فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ذي رنجة ينامى باباش اللي تفهمها ina ma rayuwar da aka yi ta duniya an yi an wuce babu zancen a dawo babu zancen komawa babu zancen a tayar da mutane musu sakamako ina ma kwata-kwata shi ba a ma yi shi ba gaba daya ba gana an nimaliya dukiyar da na tara ba ta amfana mun komai ba halaka an ni sultaniya dama da ikon da nake da ta a da nake da su a yau na neme su na rasa babu komai babu kowa daga ni sai ni daga ni sai aiki gashi an ba shi littafinsa a hannun hagu Allah ka tsare to ne manzo Allah su sallallahu alaihi da Mu'az ka san illar harshe ba gara ma mahaifiyarka ba ta haife ka ba wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan fuskokinsu ko akan zazansu in ba abin da su suka ainihin jawo musu ba yanzu ku duba wannan mutumin ku gani kalma ɗaya ya faɗa wallahi Allah ba zai gafarta wa na ba kalmar fa kenan jumla ƙwaya ɗaya rak wallahi Allah ba zai gafarta wa wani ba me zai hana ka mayar da kalma ɗin positive maimakon ka mayar da ita negative da ka ce wallahi Allah Allah ba zai wakon ka ce gafartawa na ba ba zai gagare shi gafarta kowane zanibi ba don ne don ne kake shiga domin ɗin da ba naka ba iyakar da ba taka ba ce gonar da ba taka ba ce fagen da ba naka ba ina kai ina saka kanka a cikinsa aikin Allah ne gafara kuma duk wani irin zunubi da ka sani ubangiji ya gafarta irinsa akwai zunubin da ya wuce shirka babu to ubangiji shirka nawa aka yi masa ya gafarta to daka inna Allah la yata'azamuhu dhanb ba wani zunubi da ya shige gaban Allah yi masa katutu yake jin shi ba zai gafarta wannan zunubin ba babu shi in kaga Allah bai gafarta mutum ba mutum din bai tuba ba in kaga Allah bai gafarta wanda ya zunubi ba wanda ya zunubin bai tuba ba ko kuma yana kafafa cewa ya yi wannan zunubin Allah ka gane da wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin khalqu afalil ibad juz'i shafi na 73 Imamu al-hakim a cikin al-mustadrak juz'i na hudu shafi na 286 da 287 kuma ya inganta hadisin akan sharaɗin bukhari da muslim imamu zahabi ya tafi akan haka an ubada ibn samit da sanadi zuwa ubada ɗan samit imamu ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad juz'i na biyar shafi 231 da imamu tirmidhi a cikin kitabul iman babi da magana akan fi hurmati as juz'i na bakwai shafi 270 kuma yace hadisi ne kyakkyawan ingantacce ibnu majah ma cikin alfitan ya fitar da shi babu kafin lisani fil fitna juz'i na biyu hadisi mai lamba 1314 da imam al-jassas a cikin ahkamul qur'an juz'i na 353 ta hanyar abi wa'il daga mas dan jabal Allah ya kara musu yadda imam muhammad shi ma cikin musnad ya fitar da wannan hadisi juzi na biyar shafi na 233 da tsayadu sai hadisi mai lamba 560 da imam an-nasai cikin al-kubra kamar inda yazo a cikin tuhfatul ashraf juzi na 8 shafi 410 ta hanyar al-hakam bin utayba daga urwa dan an-nazzal daga ma'az dan jabal Allah ya kara masa yadda imam muhammad ya sake fitar da wannan hadisi a cikin musnad juzi na biyar shafi 236 ta hanyar shahr dan haushab daga abdurrahman dan ganam daga ma'az dan jabal hakanan ya kawo shi a cikin jami'ul ulum wal hikam sharhin hadisi na 29 hakanan a targhib wa tarhib na imamul al-munziri juz'i na uku shafi na 529 duk sun ambata wannan hadisi saboda abin wala siyama idza kanat hadhihi az-zalla mimma yuqtada mimman musamman wannan zirmewar daga mutumin zamanto daga mutumin da ana koyi da shi mutanen da sun mai da shi jagora a cikin rayuwarsu ko saboda iliminsa ko saboda shugabancinsa ko saboda fada abinsa ko saboda wata dama da ubangiji ya bashi mutane suna koyi da shi to ya yi ƙoƙari ya tsaya tsaf a kan tafarki na ƙwarai kama ya haɗu min du'ati dalali wal'iyadu billah kama yadda yakan faru daga masu da'awa zuwa ɓata allah ka tsare mu fa inna alaihi wizruhu wa wizru man tabi'ahu ila yawmil qiyamah zanubin da ya aikata da na waɗanda duk suka bi shi a kai zai nannage shi ranar tashin alkiyama kuma tun daga ran da ya fara wannan abin zuwa ran da ainihin kiyama ta tashi in dai an samu wanda suke wannan barnar da haka bid'a a cikin addini take da hatsari kuma ko a gidanka ne karka sunnanta wani abu mara kyau duk wanda ya zo ya bi wannan sunna din an samu matsala ka sa ko waɗansu mutane suna da abin nan rigima ta haɗa shi shi da wani sai ya ɗauki ‘ya'yansa ya ɗauki ‘yan uwansa ya ɗauki danginsa kawai sai ya saka su a ciki matsalar da ta haɗa tsakanina da kawai tsakani da kai ce ba ruwan wani da ita wannan mu je ni da kai mu je mu yi abin da za mu amma haka kurum sai mu ɗauki ‘yan uwa da dangi sai mu saka su a cikin matsalolinmu ai wane ya ci mutunci na wane ya yi min kaza a to kai ka tsaya kai tunani kai waye kai da ba za a ci mutuncinka ba ka ɗaga wani mutum mai daraja da ka taɓa sani a duniya wanda ka sani da wanda ka ji labarinsa wane ne ba a ci mutuncinsa ba to kai waye kai an ci mutuncinka kuma kana jin kai ba za a ci mutuncin waye kai ka wuce a ci mutuncinka kai ba ka sa ko waɗansu mutane su suna nan stand by ne su kawai so suke ina ne mutunci suke ta alfarmasa su abin da suke nema ke waye mai mutunci waye mai daraja suke ta alfarmasa su stand by jira suke yi su ji wani mai kima mai daraja suke ta masa alfarma su nuna ba shi da daraja ba shi da kima kai sai ka ce ka tsallake a ya fi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai shi Allah ya halicci wata halitta da ta kai kima da darajar manzan Allah to ka ji an ci mutuncinsa ko baka ji ba to in an ci mutuncin manzan Allah kai waye kai da aka ci mutuncin manzan Allah a gabansa abai ma da nasu wani abu sai ce ba ruwanku wannan ne ta shafa ba ruwanku wannan ne ta shafa amma kai haka kurum dan wani ya yi maka abu sai ka ɗauki ƴaƴanka ka ɗauki matanka ka ɗauki ƴan uwanka ka ɗauki abokanka duk wai ba za ka zauna ma da lafiya da wanda wai yake mu'amala da wancan ba ai kai duk mai son ku zauna lafiya sai yayi sai yayi gaba sai yayi rigima da wanda ya ci mutuncinka saboda ni saboda ni saboda kai ne kai uba ne kai wa ne kai kane ne kai dan dangi ne kai kaka ne kai wane ne saboda wannan kawai shi kenan sai mutane kowa sai yayi abinda ainihin kai ishafa to hankali da tunani abinda yake cewa shine kada ka gayyato wanda kake so kake kauna cikin abinda yake damuwa ce da bakin ciki kun gane maganar yanzu misali duk wanda ka san ya zagi mahaifinka dan Allah zaka ga farin sa zaka ga farin sa ba zaka gani ba to idan baka san ya zage shi ba kar mahaifin ya faɗa saboda zaka damu da damuwar abin da sai zama to mahaifinka na damuwa kai ma kana damuwa yanzu abin damuwar ta ne faɗi tai ko raguwa tai ko takaita tai kaga sai ta faɗi to duk in kana ƙaunar mutum ba ka gayyato shi cikin abin da yake damuwa ce kana gayyato shi cikin abin da yake farin ciki ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku yayi mafarki na kirki ya gaya kowa amma in yayi na bakin ciki kada ya gaya kowa saboda me wannan da zaka je ka faɗa wanda zaka faɗa ko dai masoyinka ne sai ka sashi a cikin damuwa ko kuma makiyinka ne ko da albaki ya ce da kai Allah ya sauke zuciyarsa cewa yake Allah ne Allah ya tabbata to da haka farin cikinka shi kake gayyato mutane cikinsa masu waɗanda kake ƙauna waɗanda kake so amma damuwarka da baƙin ciki abin duk da ka san ba wai matsala ce da za a biya za a warware ta ba in dai abu ne wanda zai haifar da damuwa a ci gaba da kasancewa a cikinta to karka gaya kowa sai karka gaya kowa ka bar ta kai e kai ka roki Allah ya yafe maka ya gafarta maka e mayar da wannan abin da ya isa me ka zama to ka fara. annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da yake samun musulmi mumini na damuwa ko bakin ciki ko rashin lafiya ko wani abu bacin rai yace kai ko kaya da zai taka face ta zamanto kankara zunubi gare shi rubutun lada gare shi da kuma ɗaukaka darajar shi to sai ka ɗauka wannan abin da ya same ka wata jarrabawa ce daga Allah Allah yana so ya kankare maka zunubi ya rubuta maka lada ya ɗaga maka daraja to nemi wannan ɗin amma kar ka gayyato waɗanda za su zo haka koro su shiga cikin damuwa saboda wani abu da ya same ka kuma ka yi kuskure a lokacin da kake jin kai ka kai inda ba wanda ya sai keta maka ko ya ci maka mutunci ko izage ka ko i wulakanta ka ko i maka ba daidai ba ka yi babban kuskure za ka kasa rayuwa a duniya kana so ka zaye a duniya in ma ba ka san ana zagin ba ma'ana ba a zage ka a gaban ka ba to ka san dai ana zagin ka ai kuna gane ku to kuma sannan wannan ɗabi'a ce in dai za ka zauna a ban ƙasa a duniya to haka sai ta faru da kai dan ba wani wanda ka sani da duk darajarsa da matsayinsa fati an masa wannan abin to ashe kai wa kafi da ba za a yi maka ba Allah ya ganar da الخامسة مسألة تبير أن الرجل قد يغفر, قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه akan gafarta mutum da sababin wani abu wanda shi ya kyama daga cikin al'amura fa yana hukar gufera lahu da sababi haza ta'anib sai a gafarta masa dalilin wannan abin da isa na damuwa da kuntata shi da aka yi wa hazihi lamta zahar limin alhadis malai ta ma shi bai gano wannan ba daga cikin hadisin wala Allah to khawd min qawlihi ghafartu la amma za mu iya gano ta daga fadar manzo Allah ko ubangiji da ya fada wannan hadisi yace na gafarta masa wala shakka anna al-insana qad yughfaru lahu bi shay'in huwa min akrahi al-umuri ilayhi amma ba shakka akan gafarta mutum saboda wani sababin wani abu wanda shine mafi kyamar al'amura zuwa gare shi مثل الجهاد في سبيل الله كمر متي يفتى جهادي في سبيل الله متى نبيه أبا صنصوص يسوي جهادي أما فتى جهادكم على الخيريني قال تعالى ألا ملوكيتي وتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Albakara 216 Allah ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta muku yin yaki wa huwa kurhun lakum alhali yakin abu ne abin kyama a wurinku wa asa an takrahu shay'a da yawa kukan kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alhali wannan abin alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'a kuma da yawa kukan so abu wa huwa sharrul lakum alhali wannan abin sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ko ba ku sani ba shi yasa kuke zabar abin da yake sharri ne gare ku ku ji kuna kaunarsa kuna son sa kuma ku dinga kyamar abin da yake alkhairi ne gare ku ku ji ba ku son wannan abin ba ku san sa tare cewa alkhairi ne to Allah sai ya zaba muku wannan abin da kake jin kai ba ka san sa ba ka san sa amma Allah sai ya zaba maka shi a matsayin ka na mumini ka roki Allah alkhairu wannan abin ka nemi tsarin sa daga sharrin wannan abin da baka so wannan abin da kake so Allah ya hana ka ka roki Allah subhanahu wataala ya sanya hana kan shine alkhairi gare ka ka yadda da haka kuma ka roki Allah ya kaddara maka alkhairi ko ina yake ka yadda cewa da ka samu wannan abin to zai zamanto sharri ne gare ka da haka ubangiji subhanahu wataala ya kade shi ga baranka abin da zaka kenan sai ka zauna lafiya ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya ni da ku cikin masu yadda da abin da duk ya kaddara mana isa mana alkhairi a cikinsa Allah abin duk da muke so Allah isa shi ne abin da kake so Allah duk abin da muke ƙi Allah ka sa shi ne abin da kake ƙi Allah duk abin da muke so ka sa shi ne alkhairi a gare mu Allah duk abin da muke ƙi ka sa ƙinsa shi ne alkhairi a gare mu Allah ka shiga cikin al'amuran mu kai mana jagora Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai alaikum assalam na yace ina da tambaya a nan wurin sai dan bayani dan a fahimta yace kamar shugabanni da suka yi zalunci a kaddara a koruwan da bai musulunta ba kuma ya shugabanci mutane ya zalunce su ya zalunce su to a cikin talaka sai wasu suka yi addu'a cewa in Allah ya yadda wani ba zai musulunta ba ballanta na ya ci bilis sai an ƙona shi sai ce to tambayar anan guda biyu ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce to shin Allah zai amsa wannan addu'ar tasu sannan tambayar ta biyu shin ainihin waɗannan talakan da suka yi irin wannan addu'ar sun shiga cikin irin wannan hatsarin na wanda ya rantsuwa akan Allah sha ba zai gafarta wa wani ba to amsa tambaya ta farko cewa Allah zai amshi addu'a wannan ba haƙƙin su bane ba gonar su bace Allah ba zai kar Allah ya sa wane musulunta ko wane musulunta Allah ya kalli manzo Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ba ka shirye da wanda ka so kenan ba kai ne musulunta ko bata babu ba ta da alaka da kowa tana da alaka ne da ubangiji duk abin da yin Allah ya ga dama sai ya tuba sai in musulunta kuma Allah ya gafarta masa duk wanda kake gani yau ya shugabance ka yayi kaza akwai wanda ya gabata yayi abin da yafi wannan kuma ubangiji ya tura masa manzo ne dan ya tuba sai ya ki tuba Allah ya sa kuna ganewa fir'auna da yawa mukan ba da misali da shi tun da yi mulki har duniya ta tashi inda dai mulki ne na zalunci ba wanda zai kamar nasa amma ubangiji sai da ya aika masa manzo don ya kira shi kuma da ya amsa Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa duk abin da ya ka koma cikin tarihin sahabban manzo Allah akwai mutanen da suka zo sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ƙarshe annabi ya ce al'islamu ya jubu ma kabla musulunci yana shafe idushe duk abin da yake gabaninsu saboda ku je karku damu da wani abin da shi kenan magana ta kari akwai mutumin da ya tara dukiya ta hanya mara kyau itare mutane ya kwace ya kashe yi kaza yi kaza da ya musulunta ya ɗauko dukiyar gaba ɗaya kawai manzo Allah manzo Allah sun salme ce ba abin da zan yi da dukiya wannan musulunci ya share abin da yake gabanin ta kaje kai amfani da dukiyar saboda ka zancen cewa kar Allah ya gafarta wa wannan addu'a ce ta ta'addanci cewa kar Allah isa wane ya musulunta wannan addu'a ce ta ta'addanci Allah kuma baya amsa addu'a da aka yi ta ta'addanci ka yi Allah ya isa da aka ce ana amsa addu'ar wanda aka zalunta ana nufin abin da yake haƙƙinsa an zalunce shi ce Allah ya saka masa amma kar in Allah ya dawana ba zai musulunta ba wannan ta'addanci ne wannan ta'addanci ne shiga gonar Allah ce subhanahu wataala to sannan a tambaya ta biyu ya shiga cikin waɗanda suka yi rantsuwa a kan cewa Allah ba zai gafarta musu ba a amma ya fada cikin waɗanda aka ce ikan faɗi kalma baya gano hatsarin da yake cikinta amma ta zarfa shi a cikin halaka ba ruwanka iya haƙƙinka ka ce Allah ya yafe maka Allah ya gafa Allah ya isaka maka damar ka kenan amma cewa in Allah ya daba bai musulunta ba in kaza kaza kaza kaza wannan ba haƙƙinka bane ba ka da wannan damar akwai mutanen da sun yi barna kowace iri ran da suka mutu kuma ba su wa Allah aikin komai ba illa tuba kuma ya dauke su suka sa aljanna ya isa daga ciki mutumin da ya kashe rayuka ɗari rayuka ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari ya kashe kuma duk da zalunci amma izo sai da mala'ikun rahama da na azaba suka yi jayayya a kansa waɗannan suna ga aitun da ya mutu a kan hanyar tuba lalle su ne za su ɗauke sai gidan rahama sai gidan aljanna waɗancan mala'iku na azaba suna ga mutumin can ya rayu ko mutumin nan ya rayu a cikin rayuwa ta saƙo gaba ɗaya yau kawai shi kenan sai zai mutu saboda rahamar Allah ga lalace kawai sai a ce kuma ya shiga rahama ƙarshe Allah ya turo musu mala'ika ya zo ya hukunci a tsakaninsu mala'ikun rama suka ɗauke suka tafi da shi saboda wannan aikin Allah ne ka ƙyala Allah da aikinsa kai ka tsaya iya matsayinka inda aka tsayar da kai ka tsaya waye kifa inda hududihi ka tsaya a inda aka tsayar da kai babu ruwanka kuma ka sani gafarar Allah ta yalwace ka ta yalwace shi kamar yadda na faɗa a baya a nan duniya kuncin kirji da kuncin rayuwa da menene tunanin da yake kuntatacce ne mutum yake jin ai wane yi kaza a duniya in yaje lahira kuma ya ji daɗi ai shi ya yi asara to matsalar su ce kada garin ka hana wane ya shiga rahamar Allah kai ka hana ka fita ko yanzu wannan ba don tsayi ba Allah ba zai gafarta masa ba Allah ya gafarta masa ko bai gafarta masa ba to dalilin rantsuwarsa kenan me wani Allah ba zai shiga rahamar Allah ba sai shi Allah ya fitar da shi tun kuɗe shi ana shiga rahamar wancan din da yace ba zai shiga ba shi kuma Allah ya shigar da shi rahamar to da kar karka yadda kullun ka zamanto mai hankali mai tunani wanda yake kokarin gyara aljannarsa da waninsa, ba gyara tasa da bata waninsa ba ko da hana waninsa ya shigo sai a yi juye ban ƙwarya Allah ya tsare mu Allah ya datar da mu wa sallallahu wa sallam wa barika ala Muhammad وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإنسان نظام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته